أرضا كأرض بالذكاء قالين كفاش آ آه أرضا ببن قالين أنا سلكي مسلكي جودا نعم قال ابن حبة ما تنبأ ابن باشي فضول كل كنا تنبأ كلمان عن ابن الهيعة عن يحيى بن سعيد أنه قال ra'aidan nasa fil gazawi mun ga mutane a yaƙi wa matta'amu illa liman akhadahu abinci da aka samu na wanda ya ɗauki shi ne duk wanda ya kwashi abinci to nashi ne a filin yaƙi fa idza kana dalika. kana lafi alaihi amrun nasu ainihin wannan ya kai wannan haka lamarin mutane yake kansu faman akazahu akalahu wanda ya ɗiban sai ya ci abinsa ka samu buhun dankali sai tukunya a kula ka dafa musu dankali ke dai kaga suna cikin yawan haka cewa ne ku taimake mu da dankali sai ku ɗabi guda kaza ku ba su a ba haka suna bayar wani har ka dubi wanda aka ce a taimake su sai da aka waye gari su ma sun tara man akhadahu akalahu wa at'amahu ahlahu zai ciyar da iyalansa shi illa an takuna bil jaishi ilayhi haja sai dai in runduna da da bukata ba diya asalari to bai kamata ba ka ɗebo shi ya kamata ka ba wa sauran ‘yan uwa. فإنه يكره أن يذهب bihi ila أهله makaruhi ne da shi wurin iyalansa wa bin min alhajati ilaihi mutane na da bukata gare shi ma ma bihim min eh, kai wa bin min alhajati ilaihi ma bihim fa in lam takun bihim ilaihi haja idan mutane ba su da bukata ainihin gare shi falyakul waliyut'im ahlahu amma fa wala yabi minhu shay'a an an ce ka ci ai kaga ba an ce ne kamar yadda shi kuɗi ba قال ابن وهب عن مسلمة بن علي an yazid ibn waqid ba kwatanta wannan yanzu misali akwai eh, mata idan ka sayo musu abin da ka sayo suka ganki da yawa sai su ɗiba su sayo tunda nan anguwan fi damuna nan anguwan wanda muke zama tare da zai ka ji kishin kishin ai yanzu wanke tana fa tana fa cikin ɗaki tana abin da ɗinta amma sai ta ɗari ga wata taliya nan ta yi mana yawa za ta lalace ba ni abin da zaki ba ni kaza kaza ce to shi kenan ita kuma tana nan ɓarauniya mai ɗaurewa sata gindi ita kuma tana jiran a kawo mata irin wannan taliya har masu dafa abinci an same su haka yaran nan su suka ko suke koya musu sata in ya ebo shinkafa sai dinga ta ga wata shinkafa ta yi mana yawa mu gida za mu tafi nawa za ki saya sai kenan ta ce to ɗari biyu biyu tun da akwai wanda an bi ta an tabbatar da haka take ya eh kin san wannan na san shi ya kamin shinkafa sai ka duba amma ba na yaran muke magana ba a ce mata aure a ɗakko kaza a ga ta ga masara jirge ko ta ga shinkafa jirge sai ta ɗiba ta sayar bukata lalura ce ta sa. sai hmm? baka ci ba baka sha ba ka tarkata ka zo ka kawo ka aje maimakon a dafa a yi wane ne a yi ma abinci a kan kari a'a sai je sai harkoki da shi sai a sayar ya ka gauna haka kayan yaƙi ce an yadda a ci a dafa a ci a yi wane ne a ci amma ban da sayarwa ka kaga na yaƙi ma bai kai irin na gida ba ka je ka sayo eh, taliya ka kawo sana a ɗaibi ta aliyar a sayar saboda a sayo wani abu da ita yayin an ce ka bada kuɗi ba za ka bada ba to ina amana a ran da aka ce ka gano an maka haka me za ta sake gaya maka a duniya ka gaskata shi duk abin da za ta faɗi maka jinta kawai kake yi to ai wancan kuskure aka yi to ai dama na ga kayanka ne kayanka nawa ne eh dama dama ba? yo ai ma ban dauki kayanka ba kayan wa zan dauka ai saboda naka ne na dauka Allah ya ayin dauki kayan mutane wani duk wannan dai tabarmar kunya da hauka hauka da bori bori ake naɗe ta kada qala al-qasim bunu mukhaymara Hmm? zaidu an zaidu bin waqi sai ka yafi qala al-qasim ibn mukhaymar amma kullu shay'in amma komai istana'atahu min idani wanda ka tattaro shi ice ne min idani ardi ro aw hijaratiha fala ba sa an takhruja bihi Ka zo aka je yaƙi ƙarshen ta kuna yau kuna zama a garin ku akwai wahalan ishe kaga je aka yi yaƙi ka ɗebo kayanka ba motar masallaci motar ka ga motar ce duk abin da ka ji buwa kai ba ruwan kowa da kai daga nan ma ya tafiyanka amma motar masallaci ba zai yi kai haka ba saboda kowa in ce zai ɗebo ba ma za a samu riba. Fala ba sa an takaru bihi. wa amma shay'un tajiduhu masnu'an amma abu ka same shi hadadde wala ya kharju bihi wa qala makhul fil masnu'i mithluhu yace abun da aka yi irinsa qala illa an yashtariyahu min al maganabi sai dai in sayan sa'i eh, daga ganima eh تمو من المغنمي من المقسم بك بفصل كيو ادا كيو سيدي كربوتا اي تو مغنمي مقسم كا غاي غني من سي دا كربو سما كما غاشي بي مغنا با قال ابن وهب وقال زيد بن واقد قال سليمان بن موسى لا باس ان يحمل الرجل الطعام الى اهله ba laifi ne ba mutum ya ɗauko abinci zuwa ga iyalansa min ardil adu. Wa kada kana nasu fi ma adarakna. Mutane sun kasance haka cikin wanda muka tarar da su. Wa malam nudrik haka wanda ba mu same su ba ma ba fi ma balagana anhu. Yahmiluna alqadida suna tafiya da kilishi. Alqadid busasshen nama. hatta yaqdumu bihi ila ahlihi fala yanhauna an dhalika wala yu'abu alaihim illa an yuba'a sai dai in mutum sayarwa yi fa in bi'a ba'da ma yakhruju bihi in ya sayar bayan ya fita da shi wa in waqa'a fi ahlihi sara maganaman in ya zama ya fada cikin iyalansa to ya zama dai ganima ya ishe mu haka a nemi wani abu